الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم تكين يردر الله subhanahu wa ta'ala da kaddarawarsa ya kaddari mu cikin wannan masallaci mai tarin albarka da ke wannan unguwa ta bongo domin ɗaukan darasin masallaci kamar yadda muka saba yadda muka alkawarta wa juna to sai dai yau sai ya zamana wani sabon darasi ne wanda kuma sabon wa'adi mun saba gabatar da darasin masallaci a kowace safiyar alhamis da kuma juma'a da yammacin asabar da talata to sai bukata ta kira mu zuwa ga ƙarin wani lokaci domin ƙarin wani darasin muka ce insha Allahu za a ci gaba da gabatar da wannan darasi a kowace safiyar asabar wanda kuma littafin da za a karanta shine sharhu mas'ailin jahiliya muna yi wa Allah godiya muna ƙara roƙonsa dacewa Allah ya sa aikin da muke yin nan ya zamanto yardaje a wajensa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yanda muke haɗuwa domin addininmu na musulunci don binciken sunna da gane ta da kuma ƙoƙarin binta Allah ya taimake mu akan haka mahaɗarmu ta zamanto jannatul firdausi da rahmar Allah to wannan littafi da za mu soma shi a yau insha Allahu wanda muke roƙon Allah dacewa muke fatan Allah ya yi mana gamdakatar wajen karanta shi shi ne dai kamar yadda muka faɗa sharhu masailil jahiliya littafi ne da ashek muhammad ibn abdul wahab rahimahullah ya wallafa a matsayin tamkar wata risala ce da ya tura saƙo zuwa ga musulman duniya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya sa rahama a makwancinsa ya yalwata masa wurin futawarsa Allah ya tara mu da mu da shi a jannatul firdausi da rahamarsa yau muna ishirin da uku ga watan biyu shekarar hijira 1437 wannan shehin malami da za mu karanta littafinsa baya da buƙatar mu sake faɗin ga inda yake ga inda aka haife shi ga kaza ka kaza mun riga mun gabatar a littafin da muka karanta kitabu tauhid littafin da muka gabatar da shi tun a farkon darussanmu na farko-farko wato kitabu tauhid wanda aka yi masa sharhi na fatahul majid mun riga mun faɗi wani abu daga cikin kaɗan daga yanayin ainihin wato rayuwarsa a taƙaice dai malami ne wanda shi Karantar karantarwarsa da wa'azinsa ya fi ba da ƙarfi gefen tauhidi gefen aƙida wato a yi musulunci tsantsa in an ga ƙura a kaɗe in an ga wani yayi yayi a share a bar musulunci tas shine yanayin karantaswarsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi nasara haka ya gudanar da wannan kira kuma ya samu karɓuwa a duniyar musulunci gaba ɗaya kai ba ma duniyar musulmai ba har duniya duka gaba ɗaya waɗanda ba musulmai ba ma in dai ana maganar ilimi to sun san Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab don babu yanda za a yi yanzu ka tura sunansa ba a baka ansa ba <coughs> don haka malami ne wanda ya yi fice a duniya kuma ya yi wallafe-wallafe dukkansu kuma akan addinin musulunci kowane littafinsa kuma in ka karanta za ka gane mutum ne da yake girmama Allah yake kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ne da baya so a kawo tawaya gefen ubangiji bai so a kawo tawaya ta gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya tsani shirka baya sonta kuma ya tsani bidi'a bai kaunarta kafin allah ya taimake shi ya cimma nasara ya haɗu da jarrabawa da ainihin gwaji iri-iri amma ya yi tawakkali ga Allah ya daure har ya sadu da taimakon Allah kuma ya cimma nasara wanda yanzu shi ne ake jin sunansa ba abokanan adawar tashi ba abokanan adawar tasa yanzu wani ba a ma san shi ba ko sunansa ba ka ji amma shi yanzu har yanzu gashi nan yana karantar da mutanen duniya addinin musulunci ya haɗu da matsaloli iri-iri akan wannan tsari da ya ɗauko na a kaɗaita Allah a tsaftace addinin musulunci a gyara sunna ta tabbata ita kawai ba tare da an haɗa ta da bidi'a ba to amma da ya daure Allah ya ba shi nasara <coughs> ya yi wallafe-wallafe da yawa wanda mun karanta kitabu tauhid mun ji irin aƙidarsa a nan wanda kuma ga wannan littafi na sharhu masa'il jahiliya wanda shi ma insha Allah za mu gane idan muka karanta shi cewa lalle mutum ne mai son haɗin kai a musulunci don wa'azinsa da kiransa bai karkata zuwa ga wata ƙungiya ba ba wanda zai ce maka ga ƙungiyarsa ba wanda zai ce masa ga ɗariƙarsa shi yana kira ne zuwa ga addinin musulunci zunzurutu an gane ko <clears throat> shi ya sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi a wa'azinsa ba son rai za mu ji insha Allah ba za mu tsawaita wani abu ba ba za mu faɗi wani abu ba dangane da tarihinsa don mun riga mun gabatar a baya sai dai ba mu sani ba ko nan gaba in bukata ta sake tasowa Allah ya mana gamdakatar to wannan littafi an ce masa ya zo a kan saƙo ne a kan waɗansu matsaloli na jahiliya masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahlal jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya a kansu lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tar da duniya ba ta da wata aƙida tsayayya wanda za a ce ga ta musulunci ne ko kuma gashi tauhidi ne daga masu shirka sai inda suke rike da al'ada sai abubuwa dai wanda ba su dace da abin da ya kamata da ɗan adam ba da ya zo gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya in an tinkaro shi da wannan ya ce a'a ba aƙida ta kenan ba duk ya biya sassaƙa musu to abinda shi wannan malami yake buƙata, kai ma ka san su ka saba musu ba wai ka karanta su kuma ka dawo ka ci gaba da yin su ba to anan ba ka yi koyi da shi annabi muhammad ɗin ba sallallahu alaihi wasallam don su waɗannan matsaloli shi ya saba musu ne don haka so ake kuma duk musulmi mabiyinsa ya saba musu domin an ce shi abun koyinmu ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne ga kowane musulmi ashe in dai aka ce ga wani ka yi koyi da shi duk abin da ya yi shi za ka yi kamar yadda aka ce liman gashi nan ka bi shi in ya yi ruku'u ka yi in ya yi sujuda ka yi in ya tashi tsaye ka tashi ko to amma idan da zai tashi tsaye kai ka yi sujuda in yayi sujuda kai kana tsaye ka bi shi to don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu lokacin da suke zaune shi yana tsaye lokacin da yake tsaye su sai ka gansu suna zaune to mabiyansa kuma duk su sai su bi shi Allah ya sa muna daga cikin wa'anda in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi mu tashi in ya tafi mu bi shi in ya zauna mu zauna in yana magana mu shiru Allah ya datar da mu to akwai kuma babban malami a sheikh salih ibn fawzan ibn abdullah fawzan shi kuma ya zo ya yi littafin sharhi babban malami ne a ƙasar makka saudi arabia kowa ya san shi fitaccen malami ne almufti wanda yana ba da fatawoyi akan abin da ya shafi addinin musulunci ya zo ya yi wa littafin shi kuma sharhi akan abinda shi Muhammad ibn Abdul Wahab yayi an gane ko yanzu wannan shine abubuwan da za mu bi insha Allah ɗaya bayan ɗaya kafin mu je muƙaddimar shi asalin mai littafin za mu fara da muƙaddimar mai sharhi ana kula ko? Allah ya mana katar bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima wannan muƙaddima ce ta shi Sheikh Salihu ibn al-Fawzan ibn Abdullahi al-Fawzan yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya yabo ya tabbata ga Allah rabbil na ubangijin talikai duk abinda ba Allah ba sunansa taliki sannan kuma dukkan wanda ba Allah ɗin ba yana gudanar da rayuwarsa ne a ƙarƙashin renon Allah Allah shi ne mai rayar da shi arrabu mai reno <clears throat> wassalatu wassalamu zira <clears throat> da amincin Allah su tabbata ala nabiyina a bisa annabinmu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in da kuma alayensa da sahabbansa ajma'ina gaba ɗai muna tafiya tare littafin aiko? malam yace amma ba'adu bayan haka a anan Allah Allah da ya taimake mu amma ba'adu bayan haka faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid inji ibn al-fawzan yace na kasance ina gabatar da darussan masallaci kaga inda duk malaman sunna suke zakatar da masallatansu cike da darasi yace lokacin da nake gabatar da darussa na masallaci ba wai darasi ba wata rana ya gabatar da littafi kaza wata rana kaza kowane littafi kuma za a ɗauke shi ne daga bangon farko zuwa ƙarshe yace na kasance ina gabatar da darussa na masallaci wanda waɗannan darussa ta tabammanu sharhu masailil jahiliyyati allati zakaraha ash islam al-mujaddid ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wanda waɗannan darussa sun tattaro sun tattaro sharhin wannan littafi na masailin jahiliya allati zakaraha shekul islam al-mujaddid wanda shehin musulunci mujaddadi ya ainihin wato rubuta waye ne a shekul islam al-mujaddad shine a sheikh muhammad ibn abdul rahimahullah wanda ya gabatar da waɗannan matsaloli fi risalati wato fi risalatin muktasara a cikin wata risala wani saƙo da ya gabatarwa duniyar musulmi muktasara takaitaccen saƙo ne amma mai gamsarwa shi ibnul fauzan ya ce ina karantar da wannan littafi na masailin jahiliya a masallaci lokacin da nake karantar da shi ina yin sharhi duk in naje kan matsala sai yi mata sharha sai in yi bayani ɗalibai kuma suna kewaye wa kana ba'du tullab sai ya zamana wasu daga cikin ɗalibai wa faqahumullah Allah ubangiji ya datar da su ya datar da su ashe qad sajjalu tilka durusu fil fi ashriqatin ashe sun riga sun yi rikodin din wannan sharha da nake yi wa wannan littafi na masailil jahiliya a kaset kaset lokacin da nake gabatar da karatun ashe suna ɗauka a kaset kaset ana fahimta ko wa kama ba'dhum jazahullahu khairan wani daga cikin ɗaliban shi kuma tunda an ɗauka a kaset to shi kuma bari yayi wata hidima shi kuma sai ya miƙe bi tafrighiha wa kitabatiha yace bari ya zazzage ta daga cikin kaset ya rubuce ta a littafi ɗalibai ne masu son ci gaban addini ba wai kai ne wanda in ka ɗau littafin aka gaba ya ya isa alhamdulillah sai ka je ka rufe sai in za ka taho a share maka ƙura a miƙo ma boro ka taho eh saboda tsabar naci kaset ne fa sai ya bi kaset ɗin kaset ɗin yana yi yana rubutawa sai da ya kofe sharhin kakaf abinda duk malamin in ya je kan matsala in yayi mata bayani shi kuma yana bi yana rubuta bayani sai ya maida shi littafi <laughs> ɗaya daga cikin ɗaliban shi masu halartar wannan darasi na masallaci wa arabaha alayya sai ya ɗauko rubutun sai ya kawo mini in ji malam falamma qaratuha istahasantu qabha wa nasharaha lokacin da na karanta kai yabin shi ma sai ya bani shawa na ji kamar ma ba bayanai na ba ne sai na kyautata ainihin buga wannan wato takarda da kuma ainihin wato yaɗa ta sai na gyara na gurin da ya kamata a ƙara a ƙara gurin da ya kamata a gyara na gyara masa alhamdulillahi lita ummal fa'ida ta bi'a sai aka buga shi domin fa'idar ta game ko'ina in ji ibn al alama fi zalika sharh yace duk da dai abin da ke tattare da sharhin tawabu'i irin na manyan malumma kenan min naqsin wa da'fin duk da dai ina da tawaya wajen ilimi ban samu na ba da wani faffaɗan bayani ba saboda tauyayyen ilimi gare ni saboda ni din kuma ina da rauni ba wani babban malami ba ne wato saboda na kaso da kuma wato da kuma ba'afu da suke tattare da ni amma duk da haka dai walakin kama ya na, sai dai sai na yi dogaro da wani abu da masu iya magana suke cewa a shay'un khairun min la shay'a ai abu ya fi ba abu ko ba haka bane ba haushe shi cewa yake da babu gara ba daɗi ya ce duk da dai ni ɗin ba wani ƙwararre nake ba ina da naƙasu da ba'afu to amma dai masu magana sun ce abu kaɗan ya fi ko kaɗan an fahimci kalmar ko shai'un khairun milla shay' wa arju don haka fatan da nake yi mimman a hada sharh ina roƙo da neman alhorma ga duk mutumin da ya karanta wannan sharhi wa adraka fihi khata sai ya tar da kuskure kar ya koma gefe ya jawo wa kansa aiki maimakon lada mm, ya yi ƙoƙarin tura ni ne saƙo ko a rubuce ko ya yi tattaki ya ce an samu matsala a nan don me an yi ni ya faɗakar da ni alaihi a kan wannan kuskure listidrakihi domin a gano shi a san hanyar da za a gyara shi tun ba a yi nisa ba wafaƙallahu jami'a lil ilmin nafi wal amal Allah ya datar da mu gaba ɗaya ya ba mu ilimi wanda yake mai amfani don mu samu aiki kyakkyawa ku dubi wannan kalma Allah ya datar da mu gaba ɗaya lila ilimin nafi ga ilimi mai amfani wal amalu salih da kuma aiki managarci aiki managarci ashe ba za a same shi ba sai in an sami mai aikin iliminsa mai amfani ne wato aiki ba zai yiwu ba sai da ilimi kuma aikin ba zai zama managarci ba sai in ilimin mai amfani aka karanta za ka iya yin ilimi na ainihin shirbuci ka zo ka yi ta aiki na shirbuci za ka iya yin tacaccen ilimi sai ka wakiltar da wato sai ka ainihin gwama masa ikilasi in kai aiki sai aikin ya zamanto salihi an gane ko aiki bai zama salihi sai in an yi shi da ilimi ilimin kuma wanda yake tare da ikhlasi wanda aka yi don Allah aka yi aikin kuma don Allah aiki da jahilci ba zai zama salihin aiki ba ilimin da ba na Allah ba ba na shari'a ba in aka yi aiki da shi nan ma ba zai zama salihin aiki ba ba mamaki ka je ka karanta abu bidi'a ne babu shi la asla lahu fil islam ka zo kuma kai aiki da shi ya zai ya zama salihi to shi yasa malam ya roƙa mana Allah gaba ɗaya yace wafaqa Allahu Allah ya datar da mu gaba ɗaya lil ilmin nafi'i ya ba mu ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine wanda zaka karanta ka gane ka fahimta ka yi aiki ka karantar a gane a yi aiki an samu ilimi mai amfani kenan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad Allah ya dada tsira da aminci a bisa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-muallif wanda ya wallafa wannan sharha shine Ibn al-Fawzan <clears throat> shike da wannan muqaddima sai muqaddimar shi Muhammad ibn Abdul Wahhab an gane ko kafin wato shi wannan muƙaddima za ka ji da farko ya ce maka ƙala shekul islam za ka yi mamaki an ce muƙaddimarsa ce wanda ake wa cifta yana rubutu shi ne zai fara magana sai ce ga abin da shekh ya ce an gane ko? bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar wa Allah ubangijin talikai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله يدد تيرا دقارن درجة دا البركة أبسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين دكما آلا ينسى دا صحبان سقبالي وبعد wannan ɗalibi mai rubuta wannan ainihin saƙo daga bakin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya ce Sheikhul Islam Sheikhin musulunci wanda shi kira yake zuwa ga musulunci tsantsa irin su Ibn Taymiyyah shi ma zaka ji ana ce masa Sheikhul Islam zaka ji baya tafiya da son rai aƙidarsa salima ce tafiya take akan kitabu was sunna yace qala shekul islam shaihin musulunci muhammad ibn abdul wahab waye sunansa muhammadu dan abdul wahab rahimahullahu ta'ala allah ta'ala ya ji kansa to kaga a jikin sunansa an ce muhammad ibn abdul wahab ba mamaki ka ji wata rana duk mutumin da ya tsaya ya ce littafin Allah sunnar manzon Allah ba ruwansa da wata aƙida ta son rai sai ka jana ce masa ba wahabiye jami'in su wahabiyawa saboda mai saboda Muhammad ibn Abdul Wahab irin aƙidarsa kenan shi musulunci kawai yake kira ba ruwansa da wata ɗariƙa ko ƙungiya ba ruwansa da wata mazhaba ya karkata zuwa ga wani wuri yana kira zuwa ga addinin musulunci tsantsa abin da ya zo cikin ƙur'ani abin da ya zo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Muhammad ibn Abdul Wahab ɗalibansa sai ana ce musu wahabiyawa don a ɓata su a nisance su saboda suna hana bidiya suna hana shirka kar ka yi mamaki wata rana ka ji ana ce ba ga wahabiyawan nan yanzu ma haka ake eh? to ka gode wa Allah an ce wai ga mutanen Allah nan alwahabu shine Allah in aka ce wahabiyanci kake kenan kana an danganta ka da Allahu al-Wahhab masu bin Allah ne mun don da farko da suna ce musu Muhammadiyun Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammadiyya Muhammadiyya wai aƙidar Muhammadiyya sai aka ce a ah, to ai in haka ne sun ƙware mu Muhammadiyya kowa ai in aka ji ana danganta su da annabi muhammadu ai za a raja a ce wahabiyawa a ɗauki sunan ƙarshen muhammadu ibn abdul wahab to ba su sani ba sai aka ƙara musu daraja in ba suka tsaya a muhammadiya suke yi to dama haka ake so ko mutum ya zamanto mai bin annabi muhammadu To aka ce wahabiyawa ne masu bin allahu al wahabu. Allah ya saka da alheri eh, aqidar su kuma addinin Allah shine al-wahhab wahabiyanci addinin Allah to dama me kake so kai in Allah ya ce na sane abu kace za ka bata shi sai ya tirsasa ka sai ka gyara shi wallahi wajen bata shi sai ka gyara shi eh. dama shi sa addinin Allah tsantsa sai aka ce to wahabiyanci eh wahabiyanci Allahu akbar aka ce muhammadiyya E ai haka ne muhammadiyya waye za a ce masa muhammadiyya yake yace bai yadda ba waye za a ce addinin Allah yake yace bai yadda ba sai dai in ba addinin Allah yake to da dukkan su biyu duk inda aka danganta ka godewa Allah Allah ya saka dama abu biyu ne abun bi Allah wa rasuluhu wa haqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah ya saka da alheri ana fahimta na'am alhamdulillahi alladhi wafaqana li hadha to shi Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala qala ga ta can ba ya ce qala Sheikhul Islam ba sai ya ce qala ya ce fi muqaddimati risalatihi wajen gabatar da wannan saƙo nasa wanda saƙon shine masailil jahiliya matsaloli na lokacin jahiliya hazihi masail waɗannan matsaloli khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya a kansu babu inda suka yi muwafaka babu inda ya bi su duk inda ya zo sai ya ce ba ruwanmu da wannan Allah bai ce mu yi ba shi kaɗai ya fara zuwa duniya Allah ya turo shi kuma Allah ya taimake shi da ƙarfin himma saboda ƙarfin manzanci da annabci bai ji tsoron duniya duk da kafurcinta ba sai ce Allahu wahid Allahu wahid Allah ɗaya ne kawai shine abun bauta kuma ya tsaya akan haka duk wata aƙida ta bid'a da shirka da al'ada ya saba musu alkitabiyuna domin ya tarda ahlul kitabi wal ummiyina ya da ummiyai Laraba wanda su ba su da littafi kuma ba su iya rubutu ba ba su ma iya karatu ba sai tsabar al'ada al'ada suna da kundin tsarin mulkinsu wanda sun riga sun haddace su ce kabiran an kabirin iyaye da kakanni kana yin abu sai ya ce maka a'a duk wata kabila kuma tana da irin wannan kundin tsarin mulkin rayuwarta in kana yin abu kai ba kyau mai yin kaza kaza zai same shi mm. eh kaza ba kyau mai yin kaza kaza zai same shi kuma kowa ya haddace tun kana yaro kai ma har ka ɗauki wannan tsari na canfi chapter kaza kenan Eh. ayoyi ne suna nan yaro ma sai ka yana bada su to da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai ya saba musu to ai in abu bai zama biyu ba ya za a yi ka gane muhimmancin ɗayan eh dama ɗaya ne kawai ya za a yi ka gane kyansa ko ka gane rashin kyansa mai kyau ne kawai in shi kadai ne mai amma idan kishiyarsa ya zo fa kishiyar din da ya zo yanzu shi zai nuna maka ashe da ka samu abu mai kyau ka duba wannan yanda yake ashe nawa mai kyau ne mm. lokacin da ko kuma in wannan din ya zo sai ka ce ka ashe ni wahala ma nake sha mm. ai ashe ga mai kyan to amma idan ba wannan din fa sai wannan kadai ba za ka gane kenshi ko rashin kenshi ba shi yasa sai ya ce fadiddu yuzhiru husnuhu adiddu wa bi riddihi tatabayyanu al-ashya'u an gane ko A na'am eh to to to to to mun dan abun nan ko yace waɗannan mutane ahalul kitabi su ne waɗanda ainihin ake kiransu jahiliya yahudanci ya zama jahiliya nasaranci ya zama jahiliya ummiyai sun zama jahiliya saboda me saboda malam zai gaya mana abin da yasa aka kira yahudu jahiliya abin da yasa aka kira nasara jahiliya amma ai mutane ne da Allah ya ba su littattafai to amma sun karkace sun bar littattafan saboda sharrin matsalolin jahiliya sai suka watsar da littattafan suka koma suka zuba son rai a ciki sai ƙarshe suka koma su ma 'yan jahiliya ko yanzu ka bar ƙur'ani ka koma al'ada kai ka koma jahiliya shi ne ake so shi malam yake so karka kuskura kai ma tarihinka ya koma irin na yahudu tarihinka ya koma irin na nasara kana cikin alul qur'ani ka koma alul jahiliya ana fahimta ko to cikin wayannan ahlul jahiliya yace alkitabiyina wal ummiyina akwai kitabiyina yahudawa da nasara wal ummiyina akwai kuma ummiyai larabawa waɗanda ba su iya karatu ba su da rubutu ba su da littafi mimma da gina li muslimin an ma'rifatiha yace wannan ya sa babu wani musulmi da zai ce ya wadata daga sanin waɗannan matsaloli musulmi a ce ka wadata kai ba sai ka san wa'annan matsalolin ba kuma ka zauna ba ka fada cikin su ba wallahi ba zai yiwu ba yace min malagina babu wata wadatuwa a li muslimin ga wani musulmi an ma'arifati habarin sanin waɗannan matsaloli dole ne kowane musulmi ya san waɗannan matsalolin don ya nisance su kar ya fada cikinsu ya koma karnin da aka wuce na jahiliya ana fahimta ko fadiddu yuzhiru husnahu azdiddu wa bi riddiha tatabayyanu al-ashiya'u kishiya ita take bayyana kyan kishiya domin dama da ainihin kishiya ne abubuwa suke bayyana <coughs> idan kana nan matarka ɗaya in kirki gare ta ma kawai kai dai kana nan da mace watakila ma har baka san ana ma kirkin ba wallahi amma ranar da ka karo a nan ne za ka gane kai wance Allah ya mata albarka eh? ashe ni da waliya nake zaune ni ban sani ba ina rena mata wannan tana guwa min tsiya kenan eh? lokacin da ka samu rina <laughs> gaba ɗaya zai kaga daga ka shiga kawai sai kaga kana buge-buge kayo waje ta ɗan lamin zo. to ashe da ba don kayo mata kishiya ba ba za ka gane takan mai kyau ba ce wataƙila kuma darinar ka fara mm. sai Allah ya taimake ka kayo aure kai baka sani ba ka ɗauka kowane magidanci ma kamar ka yake ka ɗauka duk mata haka suke rannan sai kayo aure la haula wala quwwata ashe haka aure yake haka mata suke ni ban sani ba ashe ina shan wahala shekaru me yasa ka gane wannan kishiyar ita ta bayyana sharrin waccan waccan kuma kishiyarta ce ta bayyana mata alkhairin waccan mm. shine fassarar wannan baiti to ashe ba za ka gane kana al'ada ba ba za ka gane kana bidi'a ba sai in sunna ta zo Eh? in ba sunna ba za ka gane bidi'a ba in kuma kana ainihin sunna kai ka tashi gidanku sunna ana karantar da kai sunna ba mamaki ba ka san meye ma bidi'ar ba in ka je wani wuri ka je ka tarda ana yi fa sai ka gane wai dama har abu kaza ashe ana yi ashe kaza ma har ma ana yinsa to ina aka samo shi ana fahimtar wannan to shi yasa malam yace fa diddu yuhu husnahu aw diddu wa bi riddiha tatabayyanu al ashiya Allah ya saka da alheri an fahimta ko fa hammu ma fiha mafi muhimmancin abin da ke kumshe cikin wannan sako wa ashadduha khataran wanda kuma mafi tsananin hadarin da ke ciki عدم الإيمان بالقلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم rashin imani da abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam yawanci zaka tar da mutanen duniya sun fi sha'awar a koma jahiliya a bar aiki da alkur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a daina aiki da sunna wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to wannan shi ya fi ma muhimmancin a tsaya akan haka kar mutane su koma jahiliya wannan shi yafi hadari a ce yau an daina imani da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin zuciya sai dai kawai a furta da baka don ba musulmin da zai ce maka bai yi imani da qur'ani ba ba musulmin da zai ce maka bai son sunnar manzon Allah amma a zuciya suna nan trim adamul imani malam da yake mai fasaha ne sai ce adamul imani bil kalbi rashin imani a zuci rashin yarda da bima ja a bihin rasulu rashin yarda da abun da manzon Allah ya zo da shi da yawa mutane ba a yarda da shi ba an fi yarda da al'amurra wanda za su zo su daɗaɗa maka rayuwa ka ji daɗi ka zauna ka kole ka more amma a baka sai ka riƙa riya kai ma ka yarda da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma a zuciyarka ba shi kake so ba sabanin abin da kake furtawa Ya ce to wannan shine ha khataran wanda yafi komi hadari kai fa musamman ma idan aka gwama shi aka jingina shi aka yi idafarsa ila zalika zuwa ga haka din bayan gashi an bar ainihin littafin Allah an bar sunnar manzon Allah sai aka ɗauko kuma wata aƙida ma istihsanu ma alaihi alil jahiliyya sai ana ganin kyan wannan abun da mutanen jahiliya in suke yi bayan baka yi imani da alƙur'anin ba baka yi imani da sunna ba sai kuma kana ganin bidi'ar da ake yi ai mai kyau ce sannan ba ma wai kyamata kake ba gara mai yi yana kyama Ya ce mafi muni fa'in wato fa'inin ba fa'ila zalika istihisanu ma alaihi ahlul jahiliya idan ka hada abun da ganin kyan al'adu da ganin kyan bidiyo'i da shirka wanda da mutanen jahiliya suke yi kai ma a yanzu sai kana ganin abun mai kyau ne to munin nan ya fi tsanani tammatil khasara a ne asara ta gama cika anan ne asara ta gama cika zuciyarka ba imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka fi yarda da al'adu da bidiyo'i sannan kuma har ma kana ganin idan an ce wata al'adar ka ba kyau sai ka ce don me to anan ne tammatil khasara asara anan ta gama cika Allah ya kare mu kama Fala, jalla sha'nuhu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ula'ika humul kafirun lalle waɗanda duk maimakon su yi imani da gaskiyar da ta zo daga Allah da gaskiyar da ta fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai suka ƙi wa amanu bil batili sai suka yi imani da ƙarairayi waɗanda mutanen al'ada suke shirya musu yan bidi'a suke tsara musu mushirikai suke dawwana musu sai suka bi su suka bar littafin Allah sai suka bi su suka bar sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine wa kafaru billahi suka kafurce wa Allah tauhidi ya fita daga cikin tsarin rayuwarsu ula'ika humul kafiruna waɗannan su ake kira asararru waɗanda suka yi asarar kansu suka yi asarar dukiyarsu suka yi asarar iyalansu suka yi asarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira domin idan mutum ya mutu akan wannan aƙida a lahira ba ya da wata dukiya a lahira ba ya da wasu yaya a lahira ba ya da wasu mata ba gida ba komi kuma bai da rayuwa la ya mutu fi hawa la ya haya kaga anan ne tammatil khasara in ji malam yace anan ne asara ta gama cika wannan sai ka dubi suratul ankabuti aya ta hamsin da biyu ko don ka samu ƙarin bayani to wannan shine abin da Sheikh Muhammad ibn Abdul wahab rahimahullah ya fara da shi na muqaddima to yanzu ga sharhin muqaddimar daga bakin Salih ibn Fawzan ibn abdullahi al zai yi sharhin muqaddimar tukunna kafin a soma mas'alolin yace hadhihi risalatun min wato min rasail shaykh yace wannan fa wato alama ce ta saƙo na tafe saƙo daga cikin saƙonni da shi a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullah yake gabatarwa duniya yace hazihi رسالة ko? هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب waɗannan wannan risala ce saƙo ne daga cikin saƙonnin da Muhammad ibn yake aika wa mutanen duniya don su fahimci tauhidi su gyara aƙida su tsaya akan addinin Allah kawai rahimahullah ismuha sunan saƙon sunan risalar masailil jahiliyyati allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya wannan shine sunan ainihin saƙon kenan me sunansa Masailil الجاهلية التي خالف fiha رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم أهل الجاهلية مسألولي na mutanen jahiliya waɗanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya bayyana ya saba wa mutanen jahiliya a kansu. Tashtamilu alami'atin mi'atin wa samanin wa na mas'ala. Wannan saƙo ya ƙumshi mas'ala ɗari da ishirin da takwas. Mas'ala ɗaya, mas'ala biyu bayan ɗaya, uku bayan biyu, biyu bayan uku har ɗari da ishirin da takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi baran-baran a kansu da mutanen jahiliya ana fahimtar karatun ko? istaklasaha rahimahullah kuma ya ciro waɗannan masaloli ne Allah ya ji kansa min alkitabi wa sunna wa aqwali ahli ilmi ba wai shine ya tsara son zuciyarsa ba a'a ya ɗauko bayanai da dalilai daga cikin alkur'ani wa sunna da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalu ahli ilmi da kuma bayanai fassarori daga ma'abota ilimi in aka ce ahlul ilmi to su ne sahabbai su za su fara ɗaukar wannan suna kafin kowa ya san ilimin addini sahabbai su ne na farko don su suka fara kwankwadar ilimin daga bakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin su kuma suka rika shayar da saura to shi malam zai kawo maka dalili ne daga alkur'ani dalili daga sunna dalili daga ainihin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran malaman sunna ana fahimta ko ba wai kawai zai dau alƙalami ne ya rika daga kai in ya tuna abin da ya fi so a yi sai ya sa ba abin da yake daidai a littafin Allah abin da yake daidai a sunnar manzon Allah abin da yake daidai da tsarin tafiyar rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wal gharab min zalik Ya ce manufar da ta sa har haka ta faru manufa da ta sa ya yi wannan littafi tanbihul muslimina don ya faɗakar da musulmai min ajali an yajtanibu hadhihi masail don su nesanci waɗannan matsaloli domin idan ba a faɗakar da kai akan abu ba ba za ka nesance shi ba kai koma ana fashi a gaba in ka koma ba za ka tsira ba to wani bai maka tuni ba fa in in fada ciki sai ka fada wallahi to yake manufar da ta sa ya nace sai ya gaya wa mutane sharrin waɗannan matsaloli don me yake don musulmai su nisance su min ajali an yajtanibu hadhihi al-masail don duk wani musulmi ya nisanci waɗannan matsaloli kaga ce tanbihil muslimina faɗakar da musulmai ba ruwansa ba wai ce faɗakar da 'yan mu. faɗakar da 'yan mu. faɗakar da 'yan mu. fadakar a musulmai shi duk wani musulmi kawai ya zo ya gyara aƙidarsa kawai ya zama ɗan aljanna ya tsaya yana ta kame-kame ga inda zai zo ya kama ya kama littafin Allah ya kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta da matsala ana fahimtar karatun ko ya ce wannan shine manufata don in kwaɓi in tunatar in jawo hankalin musulmai don su nisanci irin waɗannan matsaloli li'annaha kaɗiratun jidda li'annaha kaɗira domin tana da haɗari jiddan matuƙa wa bayyana rahimahullah Allah ya ji kansa sai ya fara bayyanawa ya ce anna hazihil masail waɗannan matsaloli mimma khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ahlul jahiliya suna daga cikin irin matsalolin da annabi sallallahu alaihi wa sallam da zo ya saba wa mutanen jahiliya bai bi su akai ba to kai ma ka saba wa duk wani wanda ya kawo maka al'ada sabanin sunna wanda ya kawo maka shirka sabanin tauhidi addinin musulunci don annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan hanyar ya bi ba kai kuma ka ce mabiyin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to me zai sa ka bar hanyarsa ka bi hanyar waɗansu waɗannan mutane alil jahiliya min alkitabiyina wal ummiyina akwai su daga cikin alil kitabi yahudu da nasara ko mun yi tsallake ne akwai su kuma wal ummiyina da kuma ummiyan larabawa domin larabawa na makka a lokacin an daɗe ana tafiya akan addinin annabi ibrahim alaihi salam da kuma karantarwar annabi isma'il akan haka ake ta tafiya ake ta tafiya har lokacin da wani takadari kamar yadda bayani zai zo ya zo ya gurɓata musu wannan addini suka koma shirka dama kuma ba a bar musu wani littafi ne ba su ba su iya rubutu ba ba sa makarantar da take koyar da rubutu ba su iya karanta rubutun ba sai ake kiransu ummiyai alul kitabi kitabiyun kuma su yahudawa ne suna da attaura nasara suna da linjila an gane ko to su ne suka tattaru sai suka koma ahalar jahiliya alul kitabi minal yahudi wan nasara li'annal yahud domin su yahudawa indahum kitabun suna da wani littafi mai suna at-taura allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam wanda Allah ya saukar da ita kan annabinsa manzonsa Musa alaihi salam wan nasara su kuma nasara indahum kitabul injil su ma suna da littafi mai suna linjila allazi anzalahu Allahu ala Isa ibn Maryam wanda Allah ya saukar wa Isa ɗan Maryamu alaihi salatu wassalam. Falizalika sunmu don haka ake kiransu bi ahlul kitabi. An gane ko? Don haka ake kiransu ahlul kitabi. Saboda suna da littafin da Allah ya saukar. Yahudawa ahlul kitabi ne, Nasara ahlul kitabi ne. Wahumul wanda waɗannan mutane a yanzu ya tsulƙuna ala taurata sai suka sa wa a taura ɗin wani suna wai ahadul qadim tsohon alƙawari ahadul qadim tsohon alƙawari awil asfaril qadima ko kuma tsohon littafi wai yadduquna ala al-injil asfarul ahadil jadid shi kuma linjil